wa warahmatullahi wabarakatuhu barkamu da sake kasancewa da ku a channel mu ta Jabiri TV. Oke to kai tsaye kafin mu shiga zuwa cikin bidiyon kada ka manta ka nuna mana alama ta subscribe sannan ka nuna alama ta ƙararrawa domin samun dukkanin wasu bidiyo da muke kawo. Oke kamar yadda kuka sani a kwanakin nan WhatsApp kai tsaye suna ta kawo update update wanda ya shafi wato ainihin WhatsApp kenan tun daga lokacin da WhatsApp ya koma nan mai kamfanin Meta ɗin nan tun daga na lokacin suka dukufa wajen canja bayanai da kuma dai abubuwa da shakali na cikin wato wannan manaja ta wato ainihin whatsapp din to kai tsaye a kwanan nan a cikin wance a cikin satin nan da ya wuce sun ba da wani update wanda yana da matukar muhimmanci ga dukkanin wanda yake amfani da whatsapp daga cikin update din da suka bada shine yadda zaka iya login na whatsapp ɗinka a cikin devices guda hudu ta yadda zaka iya login ɗinsa a wayoyi guda hudu kenan so wani update din gaskiya ya burge ni domin zai ba da dama ga iyaye wajen kula da tarbiyya da kuma bibiyar chatin din 'ya'yansu da dai sauransu da dai sauransu ok to kai tsaye dai a wannan kuma hanya ce da za ka iya samun dama wajen bibiyar chatin din wato ainihin kamar yadda na faɗa ɗanka ko yarka ko kuma budurwarka ko kuma na makamancin haka so akwai update da yawa daga ciki akwai wato ainihin wani update mai kyau shi ma da ya burge ni dangane da group whatsapp a cikin wato ainihin shi kansa whatsapp din duk da cewa ya dan dade ya kwana biyu da kawo wato amma me zai baka dama da idan ka kunna shi kowaye yake kokarin ya join na wannan group din ba zai iya ba har sai ka ba shi dama ya shiga cikin wannan group din tukuna to kaga haka zai bada dama waɗanda suke gabatar da online class a WhatsApp zai ba su dama wajen lura da waye zai iya shiga wanda ya biya ne ko kuma wanda bai biya ba so domin saita wannan tsarin shine zaka zo wajen setting a cikin group ɗinka ga wajen da aka ce approve new participant idan ka kunna shi za ga yanzu nawa yana off to haka zai bada dama kowa ya samu link din group din zai iya sa ba tare da na sani ba kawai kai tsaye zan iya ganin mutum ya join a ciki to amma mai idan na taba kuma na kunna shi na mai da shi on to dukkanin wanda ya shiga sai an sanar da ni tukuna idan na yi na yi approving sa sannan zai gan shi a cikin group din ko da a ce ya join na wannan group din so a update ɗin da na ce muku ya kawo kuma a satin nan shine kamar yadda na faɗa idan ka zo za ka yi deleting ko in ce idan ka goge whatsapp ɗinka ka je kana nema ka yi sabon login a cikin wato whatsapp kenan za ka sake buɗe sabo maimakon ka buɗe misali in ka saya wa ɗan naka ko kuma yarka ko budurwar ka waya to kai tsaye sai ka je ka yi kamar za ka buɗe whatsapp ɗin to a ciki za ka ga wannan bangaren sai ka je ka taɓa wajen kana taɓawa zai baka dama za ka ga wajen da aka ce link account ko to idan ka taɓa wajen zai baka dama kai linkin ɗin akawun ɗinka daga nan sai ka saita mata whatsapp ɗin da lambar ta a cikin wannan waya ɗin to haka zai baka dama ta yadda za ka dinga ganin chatin ɗin da take yi kuma tana kana lura da dukkanin wasu wani shige da fuske da take a cikin wannan whatsapp ɗin to wannan shi zai baka dama wajen bibiyar wato ainihin chatin ɗinka a chatin din yarka ko kuma danka ko wani makamancin haka a cikin wato ainihin manaja ta whatsapp to amma kuma wannan update din fa ya bada matsala sosai ko in ce zai iya zama matsala ga waɗanda suke da sirrika sosai a cikin whatsapp ɗinsu dalili kuwa shine idan baka sa tsaro a cikin whatsapp ɗinka ba haka zai bada dama wani zai iya ɗaukan wayarka ya je login ɗinsa ba tare da ka sani ba ta yadda zai dinga ganin wasu bayanai da suka shafi whatsapp ɗinka duk da cewa akan yi amfani da whatsapp web wajen satar bayanai ta whatsapp To amma me wannan ba zai kai wannan abu nan ba haɗari ba saboda shi wancan idan ka shiga ma ko da ce ka yi connecting da chatting din mutum idan har ka haushi kuma baya online haka zai iya baka matsala ta yadda haɗawar da kai zai katse to ta zan gane wani yayi wato anishin wani yana yana abunan dina wani yana bibiya ta ta hanyar amfani da whatsapp web to sai ka zo cikin whatsapp ɗinka ga ɗuga guda uku sai ka taɓa su kamar haka kana tabawa sai ka ce linked devices to sai mu taba su kamar haka so muna tabawa a nan za ku ga idan da a ce akwai wanda ya linkin din wato whatsapp dina ta hanyar amfani da whatsapp web kai tsaye zai fito min da su ta nan to amma me babu shi yanzu kamar haka to wannan shine sabon wato ainihin uh, update din da nake muku magana a kansa shine gashi nan link up to four devices to your whatsapp maimakon da idan har ka buɗe whatsapp ɗinka da namba guda ɗaya to babu yadda za ka ƙara buɗewa da ita to amma yanzu mai gashi suna faɗa mana za mu iya linkin ɗin whatsapp ɗinmu da namba guda ɗaya a cikin wayoyi guda hudu to da haka zan iya taɓa nan wajen na linkin ɗin device ɗin da nake bukata misali ina so na linkin na yata ko kuma misali wani amma kamancin haka ko ina da budurwa zan iya zuwa wajen da na shigo a link devices ɗin nan sai na taɓa link a device ina taɓawa kamar haka sai na ce use mobile data kamar haka so a nan zan taɓa fingerprint ina kamar haka da kuke gani zai kawo ni wannan fuskar to abin da zan yi shine zan shiga cikin qr code na wancan wayar kenan sai ne scanning ɗinta to ta zan yi wannan scanning ɗin to zan fita ne kamar haka misali bayan na shiga wajen da zan yi scanning din sai na shiga ita wayar yarinyar misali wanda nake so na bibiya sai na taba layi guda uku nan kamar haka sai in zo setting bayan na zo setting ga wata alama a daidai nan wajen kamar haka ta QR code kenan sai na taba ta kamar haka bayan ya buɗe min kai tsaye sai na scanning din wannan wajen a daidai wancan wajen to wannan shine zai bani dama na yi wato anishin scanning ko in ce na yi linkin na device ɗinta ta yadda duk wani chatin da take za a sanar da ni a cikin wayata ok a nan da kawo ƙarshen bidiyon kada ku manta ku yi sharing sannan ku yi like na gode